نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma أما alaikum wa rahmatullahi wa الله ya jama'a ta المسلمين muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sace kaddara hada fuskokinmu a wannan masallaci mai tarin albarka masjidu alhaji balanya dukko da ke kwakwa uku a ƙaramar hukumar agege a jihar Legas a wannan yammaci na alhamis 11 ga watan ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 1440 min al-makkatil mukarrama ila al-madinatil munawwara wanda yayi daidai da 16 ga watan mayu shekara ta 2019 muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul A ajiya mun kwana kan aya ta 25 yau insha Allah za mu tashi kan aya ta 26 fadin Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim hmm. wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan bihana, hmm. bal ibadun mukramun wa qalu ittakhadha ar rahmanu walada ubangiji ya ce kuma mushirikai daga cikin larabawa sun ce allah ya rikida wa ƙalu khazar rahman walada ayil mushirikun wa ƙalu ayil mushirikun min al'arab an gani kuma mushirikai daga larabawa wa hum khuza'a wa juhaina wa banu salama wa banu malihin su ne waɗannan ƙabilu na larabawa mushirikai ne akwai kabilar khuza'a da juhaina da banu salama banu salima da kuma ma'ana banu mali waɗannan ƙabilu na rabawa mushrikai sun ce kazar rahmanu walada mai rahama ya rikida minal mala'ikati daga cikin mala'iku subhanahu tsarki ya tabbata gare shi an gani ma'ana tsarkakewa ta tabbata gare shi bal Allah ya ce a'a ibadun mukramun su mala'iku bayi ne masu daraja Inda hu a wajensa wal’ubudi ya tutuna filwilada kuma bauta tana kore haihuwa saboda haka nan in an ce wani bawan wani ne bawan Allah ne to wannan ya kore haihuwarsa ina fata domin babu yadda za a yi mutum ya mallaki ya bautar da babansa ko mahaifi ya bautar da ɗansa shi ya sa malam ya ce walwiladatu ma'ana wal ubudiyatu tunafil wilada da a ce za a yaki tsakanin ƙasa da ƙasa a ce mahaifin mutum yana wata ƙasa shi kuma ɗan yana wata ƙasa sai aka kai hari garin da mahaifin shi yake sai aka kamo mahaifinsa a cikin bayi da aka zo sai aka raba raban bayi sai wannan mahaifin nashi ya fada cikin rabansa aka sa shi cikin raban ɗan to ana ba shi mahaifinsa a matsayin rabon. mahaifin shi ya zama ɗa domin babu yadda za a yi a ce ma'ana bauta ana wal ubudiyatu tunafil wilada an gani bauta tana kore haihuwa hakanan kuma da a ce ɗan aka kama shi mahaifin bai musulunta ba ilmu shiriki ne ko kuma mahaifinsa musulmi ne ɗan shirki, sai aka zo ana yaƙi sai aka kamo ɗan, sai aka tashi rabu sai shi ɗan ya faɗa hannun uban a matsayin rabansa to shi ma a nan wannan ɗan nan take ya zama ɗa. saboda haka nan wannan shine abin da malam yake nufi Allah ka shiryar da mu shi yasa su mala'ikun Allah ba ya'yan Allah ba ne. a bayi ne na Allah kuma masu daraja Ababen girmamawa a wajen Allah Su huwa ta'ala shi yasa su mala'iku Kama yadda muka yi bayani imani da su rukuni ne na biyu daga cikin rukunan imani kuma muhammad ibn salihul usaimin rahimahullahu ta'ala ya ce wal imanu bil mala'ikati ya arba'a arba'ata umuri ya ce yin imani da mala'ikun Allah ya kunshi al'amura guda hudu al'amari na farko al'imani bi wujudi mutum ba zai zama mai imani da mala'ikun Allah ba har sai ya yarda da samuwar mala'iku ɗin ya yi imani lallai akwai mala'iku to wannan shine zai cika sai al'amura guda hudu sun tabbata sun cika sannan imani da mala'iku da mutum yayi a matsayinsa na musulmi zai samu karbuwa a wajen Allah don haka abu na farko musulmi mai imani yayi imani da samuwar mala'iku kamar yadda Allah ya tabbatar cikin alkur'ani mai girma laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan sannan a cikin ma'ana amana rasulu rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi don haka dole ne musulmi yayi imani da samuwar mala'iku shine al-imanu bi wujudihim biyu al-imanu bi man dhukira wajibi ne musulmi kafin imanin sai ya tabbata da imani da mala'iku sai ya yi imani da wayanda aka ambaci sunayensu daga cikinsu duk wanda nassi ingantacce ya zo cikin alkur'ani ko hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suka faɗi sunan wani mala'ika cikin mala'ikun nan to wajibi ne mutum ya yi imani da wannan suna kamar mala'ika jibril kamar mala'ika mika'il kamar mala'ika israfil kamar malakul maut duk da ba a yanka mai suna ba amma ubangiji ya zo a ma'ana eh, a nassin alkur'ani Allah ya kira shi malakul maut to duk inda sunan wani mala'ika ya zo wannan sharaɗi ne na imani da mala'iku mutum ya yi imani da wannan sunan ya yadda da shi ubangiji subhanahu ta'ala ya ce man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha lil kafirin kaga anan Allah ya ambaci mala'ika jibril ya ambaci mala'ika mika'il wa mikala ana kiran shi mika'il ana kiran shi mikal an gani ko mikala ko mika'il wannan ya zo da nassi dole ne imanin mutum bai cika sai ya yarda da sunan da Allah ya ambata cikin sunayen mala'iku ya yi imani da shi kamar mala'ika israfil mai busa cikin ƙaho sunan shi ya zo a cikin hadisi ingantacce na annabi muhammad cikin addu'o'in da annabin rahama yake in zai yi ƙiyamun laili in ya tashi da daddare yakan ce allahumma rabba jabra'il wa mika'il wa israfil fatirar samawati wal ard alimal gaibi wa shahada anta tahkumu baina ibadika ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi bi iznika to wannan addu'ar da annabi yake kaga a farkonta ma'aikin Allah ya ce Allahumma rabba Jabra'il wa Mika'il wa Israfil hadisi ne ingantacce to duk inda nassi yazo ya faɗi sunan mala'ika wajibi ne musulmi yayi imani da wannan suna da ya zo yadda da shi ya ba da gaskiya wannan shine abu na biyu cikin abin da ya kunshi imani da mala'iku abu na uku wanda yake tabbatar da imani da mala'ikun Allah shine al-imanu bima zukira min awsafihi mutun yayi imani da abinda aka ambata na siffofin su inda yazo cikin nas annabi rahama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ya ga mala'ika jibrilu a siffar shi ta halitta so biyu kuma a wannan ganin da ya mai mala'ika jibrilu yana da fakafakai guda 600 sau ka cikin mala'ikun Allah akwai mala'ika mai fiffike biyu akwai mai fiffike uku akwai mai fiffike hudu ina fata an gane saboda haka nan amma mala'ika jibril shi yana da fiffike 600 kuma annabi ya ce da ya ganshi a sararin samaniya gaba ɗaya saboda girmansa ya cika sararin samaniya gaba ɗaya ya tokare ta to annabi ya ganshi a su sau biyu da allah ya mai to dole ne mu yi imani da abin da annabi ya bayyana mana ko abin da ya zo na siffar mala'ika jibril ko sauran sifofi na mala'iku sannan kuma annabin rahama ya bayyana mana ingantaccen hadisi shi mala'ika yana iya rikida ya juya daga siffar shi ta mala'ika ya zo a siffar dan adam ya zo a siffar dan adam yana iya zuwa a haka so da yawa mala'ika jibril in zai je wurin annabin rahama a siffar ɗan adam yakan je mai a siffar wani kyakkyawan balarabi dihiyatu ibnu khalifatul kalabi dihiya kyakkyawan balarabi ne ibnu khalifatul ma'ana so da yawa in mala'ika jibrilu zai zo a sifar dan adam mafi yawa ya fi zuwa wa annabin rahama a sifar wannan balaraba in an gan shi ma za a ɗauka dihiya ne amma kuma mala'ika jibrilu ne kan zo wa annabi a sa kaga mala'ika yakan iya zuwa a sifar ɗan adam sannan ga hadisin da annabin rahama ya bamu labari wata rana inji ji umar ya ce suna zaune tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ga wani mutum ya bullo gare su mai tsananin farin tufafi mai tsananin bakin gashi ba a ganin wata alama tafiya tare da shi to kaga wannan yana nuna siffa ce ta mala'ika duk da basu gane waye ba ya zo ya zauna a cikin majalisar annabi muhammad amma abin da ya ba su mamaki babu wata alama tafiya tare da shi kuma gashi cikin sahara ya taho kan shi babu gizo rigar shi babu kura kai ka ce kaman an ɗauko shi an jihu suna mamaki wannan daga ina ya fito haka tafiya a sahara amma kuma gashi kanshi bai yi gizo ba riga shi ba ta yi kura ba da ya zo ya zauna ya rinka wa annabin rahama interview su kuma suna haddacewa ya tambaya annabin rahama menene musulunci menene imani menene ihsani maratibud dinil islam matakan addini guda uku musulunci imani kyautatawa da ya gama sai ya tsallaka ya tambaye shi da yaushe za a yi tashin kiyama ya ce mai ai wanda ake wa tambayar nan yana ba da amsa bai fi mai tambayar sani ba yaushe za a yi tashin kiyama ya ce to ba ni labari game da alamominta ya ce za kaza kaza bayan ya gama bayyana mai an ce bayan ya tashi ya fita annabi ya zauna kaɗan sai ya ce wa sahabbai a tadaruna mani sa'il kun san waye mai tambayar suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka sani sai ma'aikin Allah ya ce fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinukum wannan da ya zauna yanzu a wannan siffar to mala'ika Jibrilu ne ya zo muku ya sanar da ku addinin surka mala'ika yana iya rikida ya zo a siffar ɗan adam duka siffar da hadisi ta bayyana mana ko nassin alqur'ani ya bayyana mana mala'ikun Allah sun zo a wannan siffa to ya zama wajibi yin imani da wannan siffa din ina fata an gane to wannan shine abu na uku abu na hudu wanda yake tabbatar da imani da mala'ikun Allah al-imanu bima zukira min a'malihim ina fata an gane shine yin imani da abin da aka ambata na ayyukansu yawwa duk abin da aka ambata mana na ayyukan mala'iku wajibi ne mu imani da shi misali mala'ika jibril shine mala'ikan da Allah ya wakilta bisa ga abin da ya shafi wahayi in dai wahayi ne za a kawo wani manzo a bayan ƙasa tsakanin Allah da wani manzo to mala'ika jibril ne yake shiga tsakiya shi Allah ke aikowa mala'ika mika'il shine mala'ikan da Allah ya sanya ruwan sama da tsirrai a hannun shi duk sanda kaga ana ruwan sama ko an yi shuka tsiro ya fito a bayan ƙasa wannan yana under control na mala'ika mika'il mala'ika israfil shi Allah ya tanaje shi ne domin yayi busa a cikin ƙaho malakul mauti shine wanda Allah ya tanada domin karbar karbar rayuka ul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum sarka malakul shi shine mala'ika na mutuwa shi yake karbar rayuka sannan akwai malik shi malik shine mala'ikan da ke tsaron gidan wuta sannan akwai ridwan shi kuma ridwan shine mala'ikan da ke gadin gidan aljanna sannan akwai mala'iku wanda Allah ya wakilta su ga mahaifa su suna nan a mahaifar ya mace duk sanda mani ya shiga cikin mahaifar to in Allah yana mulmula halittar su ke sanar da Allah yanzu yana mani ya koma gudan jini ya koma gudan tsoka Allah ya fi su sani sai Allah ya musu umarni su busa masa rai kuma ya musu umarni su rubuta waɗannan abubuwan guda hudu na farko ya musu umarni su rubuta aikinsa wani aiki zai yi a duniya in ya zo su rubuta ajalinsa mai zai same shi ya mutu ina fata an gane su rubuta abincinsa da komi arzikinsa da ajalinsa dan wuta ne ko dan aljanna sai ayi umarni su rubuta shi ma mala'iku ne Allah ya wakilta masu lura da wannan idan mutum ya rasu aka kai shi kabari akwai mala'iku guda biyu da ke zaunar da mutum matambaya a kabari hadisi ya tabbatar da su aikinsa kawai duk wanda ya mutu su su interview wanda ya rasu a cikin kabari sarkanan dukkanin wani mala'ika na Allah wanda ya zo kuma da sunan shi an bayyana mana sunan shi dole mu imani da siffofinsu ina fata an gane da ayyukansu zaka imanin mutum da mala'iku bai cika sai ya hada waɗannan abubuwa ya yadda akwai mala'ikun nan mala'ikan da aka ambaci sunan sa ya imani da wannan ambatan sunan nasa siffar shi da aka faɗa ya imani da ita da kuma aikin wannan mala'ika Muhammad ibn Salihul Usaimin ya ce imani da mala'iku baya tabbata sai mutum ya yadda da waɗannan abubuwan guda hudu Allah ka datar da mu sai Allah ya ce la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun jamil la yasbiqunahu bil qawl Allah ya ce mala'ikun nan ba sa shiga gaban Allah da wata magana ba sa sa da magana ai la ya'tuna bi qawlihim illa ba'da qawlihi ta'ala ba sa zuwa da wata magana tasu sai bayar maganar sa madaukaki su daga su masu biyayya ne ga Allah la yasbiqunahu bil qawl ba sa gabata sa da magana ji Allah shine ai la ya tuna bi qawlihim illa da qawlihi ta'ala ba sa zuwa da wata magana tasu sai bayan maganar sa madaukaki wahum bi amrihi ya'malun kuma su mala'ikun Allah da umarninsa suke yin aiki an gani su da umarnin shi suke yin aiki ai shine abin da ake nufi anan shine ma'ana ba'dahu bayan umarnin Allah to babu abin da mala'iku suke sai kuma su yi aiki da wannan umarni na Allah subhanahu wataala to wannan abin da mala'iku suke akai shine ake sanar da al'umma su ma musulmi su yi koyi da irin wannan ɗabi'a ta mala'iku kada su shiga gaban Allah ina fata an gane la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun don haka nan mutane ma kasu sha gaban Allah kasu sha gaban annabi Muhammadu mala'iku ba sa yin wani abu gaban Allah ta'ala ina fata an gane ba sa gabata shi da magana sai abin da ya faɗa sannan suke tafiya a kai to haka su ma din mai so ya tsira a lahira sai ya kyautata ladabi ga Allah ya kyautata ladabi ga annabi Muhammadu sai ya tabbatar da cewa bai sha gaban Allah ba sannan bai sha gaban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya faɗa mana cikin alkur'ani mai girma ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday wa rasuli wattaqullah innallaha sami'un alim ya ku waɗanda sun kai imani la tuqaddimu bayna wa rasuli kar ku shiga gaban Allah da manzansa da magana ko aiki don haka duk abin da za ku yi ku tabbatar akwai dalili in babu faɗin Allah ta'ala babu faɗin annabi Muhammadu to wannan aikin da kai su'ul adab ne ka sha gaban Allah ka sha gaban annabi muhammadu domin shi ma'aikin allah allah ne ya aiko shi don haka ba a shan gabansu binsu ake a baya din mai so ya tsira to ya zama mai ladabi kamar kai ne kana tafiya da mahaifinka shari'a ba ta yadda ka shiga gaban shi ba ko ka jera da shi sai dai ka koma bayan shi sai idan shi ya maka izini za ka raka shi wani guri ya ce shiga gaba to wannan sai ya bi ka a baya ina fata an gane ko kuma ya ce a zo matso kusa sai ya kana tafiya da shi a jere amma babu ladabi da biyayya za ku yi tafiya da mahaifinka da kafa ka jero da mahaifinka ka faɗa da ka faɗa kana tafiya su'ul adabu babu girmama mahaifi ka shiga gaban mahaifinka in mutum yana wannan to lallai yana cikin masu saba wa iyaye ana jin tsoron fushin ubangiji ya faɗa masa Muna na ladabi ne to in mahaifinka an hana ka shiga gabansa ko ka tafi daura da shi ina ga Allah da manzon Allah ba a shiga gabansu shi yasa su ma mala'iku ba sa shiga gaban Allah la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu don haka wajibi ne ƴan uwa duk abin da za mu yi mu tabbatar akwai dalili akwai hujja kar mu sha gaban Allah kar mu sha gaban Annabi Muhammad Mu'adh ibn Jabal kadiba a cikin sahabban Annabi Muhammad Mu'adh ibn Jabal yana cikin sahabbai waɗanda Allah ya ba su fahimtar addini shine afqahu sahabati bil halali wal haram kuma tun yana matashi ya haddace littafin alkur'ani daga bango zuwa bango har annabi ya sanya shi cikin waɗanda ya yadda tun yana da rai ya yadda sun san alkur'ani a je gurinsu a koyi ƙur'ani mu'azzabu na jabal a hadisin wanda Al'imamul hakim ya fitar annabi rahama ya ce arhamu ummati li ummati abubakar wa ashadduha fi dinillahi umar wa asdaquha haya usman wa a'lamuhum bil halali wal harami jabal wa aqra'ahum li kitabillahi ubay ibn ka'ab wa afraduhum zaid ibn sabit wa li kulli ummatin aminun wa aminu hadhihi al umma abu ubayda amr ibn al jarrah annabi yace mai tausayin gaskiya a cikin al'ummata wanda babu kamarsa shine sayyidi abubakar mai tsanani mai zafi wa ashadduhum fi umar mafi tsananinsu a cikin addinin Allah wanda babu kamar sa sahabbaina shine sayyidi Umar sai annabi ya ce mai kunyar gaskiya mai kunyar gaskiya wanda babu kamarsa a cikin sahabbaina shine sayyidi usman sai annabi ya ce masanin halal da haram wanda ya fi su sanin halal da haram a cikin al'ummata shine mu'azu dan jabal makarancin littafin Allah su wanda babu kamar shi shine ubayyu dan ka'ab mafi sanin ilimin raban gadon su wanda sanin ilimin raban gado babu kamarsa shine zaid ibn sabit kowace al'umma akwai amintaccenta amintaccen al'umma ta shine Abu Ubaida ta Amir ibn al-Jarrah duk da kudiba Mu'az ibn Jabal amma da Annabi Rahma ya aika shi kasar Yaman ya zama ambassador sa ya wakilce shi a kasar Yaman kafin ya tafi sai Annabi ya ce da shi ya Mu'az bima tahku idan ka matsayinka na ambassador na a kasar Yaman in ka je da me za ka yi musu hukunci ya ce bi kitabillahi ta'ala da littafin Allah madaukaki faƙala sallallahu alaihi wasallam sai mai tsira da aminci sun tabbata a gare shi ya ce ta ji. idan kuma baka samu ba fa ya ce bi sunnati rasulillah zan musu hukunci da sunnar manzan Allah faƙala sallallahu alaihi wasallama ta ji, sai ma'aikin Allah tsira da aminci sun tabbata a gare shi ya ce idan baka samu ba fa ya ce a ji ta hidu ra'ayi to nan zan yi ƙoƙarin aiki da ra'ayina da fahimta ta ga addini sai annabin rahama ya ɗau hannunsa mai albarka ya taɓa ƙirjin kirjin mu'az jabal ya dafa kirjinsa ya ce alhamdulillahi alladhi waffaƙa rasula rasulillah bima yurdi rasulallah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya dace da ɗan aiken manzan Allah da abin da Allah iya da shi da manzansa kaga anan dibi duk fahimtar Mu'az ibn Jabal bai sha gaban Allah da manzon Allah ba ya ce zai yi aiki da ayar ƙur'ani idan ya duba ayar qur'ani bai samu ba sai ya koma kan hadisin annabi muhammadu in bai samu ba to sannan sai ya aiki da ra'ayinsa ba zai yadda ya shiga gaban Allah ba ko gaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa wajibi ne yan uwa duk abin da za yi mu tabbatar muna bi ba masu ƙetarewa ba mu bi bayan Allah mu bi bayan annabi muhammadu alkitabu was sunna mu riƙe littafin Allah mu riƙe ingantacciyar sunnar annabi muhammadu munana ladabi ne ka sha gaban Allah da magana ko aiki munana ladabi ne ka sha gaban ma'aikin Allah da wata magana ko aiki Allah ka shiryar da mu sai Allah ya ce ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum hmm. wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun subhanahu wa ta'ala yace ya'lamu ma bayna aydihim yana sanin abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum kuma da abin da ke bayansu ai shine ma amilu Allah yana sanin abin da suka aikata shine ma baina aidihim kenan Allah yana sane da abin da suka aikata wa ma hum amiluna da kuma abin da su din za su aikata nan gaba shine wa ma khalfahum an gani ya san abin da suka aikata da kuma abin da za su aikata nan gaba ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke bayansu wala yashfa'una kuma su mala'iku za su yi ceto a ranar alkiyama Allah ya tabbatar wannan nassi yana tabbatar da mala'iku za su yi ceto ranar alkiyama Allah ya ce amma su mala'iku ba za su iya yin ceto ba a gaban Allah a ranar alkiyama illa limanir tada an gani sai ga wanda Allah iya yarda a cece shi an yushfa lahu sai ga wanda Allah iya yarda an yushfa lahu a cece shi a yi ceto gare shi to shi ne mala'iku za su iya cetonsa saboda haka da mutane da mala'iku da annabawa da duk shahidai waɗanda Allah hadisi ya nuna Allah zai ba su ceto ranar alkiyama babu wani wanda zai yi ceto sai da yardar Allah duk wani wanda kaga ya yi ceto a ranar alkiyama cikin waɗanda Allah zai baiwa ceto to ba za su yi wannan ceton ba sai da ainihin yardar Allah subhanahu wa Ta'ala. shi yasa malamai suka ce shafa'a ingantacciya ba za ta tabbata ba a ranar alkiyama sai ta hada sharuɗa guda uku na farko ridahu Allahu an shafi. yarda shi Allah din game da wanda za a ceta ina fata wanda zai yi ceto din ridahu Allahu an yarda yardarsa shi Allah ta'ala game da me yin ceto don haka nan cikin wayanda za a ba ceto ba wai kawai mutum zai zo ya yi ceto sai Allah ya yarda masa ina fata an gane. sannan bayan an yarda mai abu na biyu ridahu ani shafi'i lahu sai Allah ya yarda da wanda za a yi ceton gare shi wanda zai yi ceto da wanda za a ceta duka sai da yardar Allah shi mai ceto bai isa ya ceton gaban sai Allah ya yarda sannan wanda za a ceta ba isa a cece shi ba nan ma sai Allah ya yarda saboda ka ba wani mai yin ceto ko mala'iku ko ma waye face ga wanda Allah ya yarda a cece shi ceto ɗaya ne malamai suka ce wannan ubangiji su huwa wata'ala da wanda ya yarda a cece su da wanda bai yarda a cece su ba to duka za su shiga cikin wannan ceto a ranar alkiyama shine a shafaatul uzma ceto mafi girma wannan ceton kuma annabi Muhammadu aka baiwa shine da wannan ceton za a fara hisabi kowa ya san matsayinsa da wannan ceton da annabi Muhammadu zai domin idan alkiyama ta tsaya Allah zai yi fushi fushin da bai taba irinsa ba a wannan rana kuma ba zai sake yin fushi irin sa ba bayan wannan rana shi yasa hatta annabawa ulul azmi minar rusuli idan an je neman ceto hannunsu domin Allah ya yi hisabi kowa ya san inda zai dosa da an zo gabansu kowa za ka ga yana ja da baya shi ma ta kanshi shi yake ba zai iya ba duk annabawan nan ulul azumi ba wanda ba za a je gurin sa ba ya kawo uzuri ya koma da baya ya ce a yau Allah ya yi fushin da bai taba yi ba kuma ba zai yi fushi ba irin na wannan rana ta kaina nake yi ku je zuwa ga wani har a taho zuwa ga annabi muhammadu to wannan matsayin na annabi wannan ceton shi ake kira shafa'atul uzma zai zo ya faɗi ƙarƙashin al'arshin ubangiji ya yaba Allah ima Allah kirari da wasu kalmomi wanda shi ma bai san kalmomin ba a lokacin Allah zai mai ilhamar kalmomin ya kimtsa mai su in yayi kirari ya yaba Allah karkashin al'arshi sai a kira shi Allah ya kira shi ya ce ya Muhammad irfa ra'sak ya Muhammad dago kanka sai ma'aikin Allah ya miki nemi ceto an baka kuma nemi ma'ana nemi ceto an baka tambaye abin da kake so an amsa maka ko me kake so sai annabin rahama ya ce al'umata al'umata an ce a nan take Allah zai ba shi ceton mutum dubu saba'in wa'inda za su shiga aljanna babu bincike wa'innan za su shiga aljanna babu bincike babu hisabi to wannan shafa'atul uzma wanda in annabi yayi wa al'ummar duniya kaf shine za a zo da sikeli Allah ya bayyana a farfajiyar kiyama domin yayi ma kowa hisabi da kanshi domin babu wani a bayan ƙasa face Allah ta'ala shi zai masa hisabi in dai bawa ne Allah sai yayi magana da shi a ranar alkiyama ma min ahadin minkum illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman babu wani daga cikin ku inji annabi Muhammadu face sai Allah yayi magana da shi a ranar alkiyama tsakanin shi da Allah babu tafinta ya kalli damansa ba zai ga komai ba sai abin da ya gabata ya kalli hagunsa ba zai ga komai ba sai abin da ya gabatar ya kalli gabansa ba zai ga komi ba sai wuta tana tinkararsa annabi ya ce ku kare wa kanku azabar wuta ko da da tsagin dabino abinda za ku yi sadaka da shi don neman kariya daga azabar Allah ko da dabino za ku tsaga ku ci rabi ku ba da rabi kar ku raina wannan inji annabi Muhammadu saboda sadaka tana maganin masifa kuma tana maganin shiga wuta ranar alkiyama shi sa annabi ya ce ku kare wa kanku tafiya wuta ko da za ku yi sadaka da tsagin dabino wannan yana gwada mana yan uwa a wannan rana ta alkiyama babu wani mai yin ceto sai wanda Allah ya yarda a ceta shi mai yin ceton da wanda za a ceta duka sai da yardar Allah abu na uku cikin sharɗan ceto shine ma'ana al fi shafa'a an gani shine yin izini cikin ceto din shine iznuhu fi shafa'a sai Allah ya ba da izini bayan ga wanda zai yi ceto ga wanda za a ceta to kuma sai Allah ya yi izini yawwa shi wanda zai yi ceto sai Allah wanda ya yarda wanda za a ceta ma sai wanda Allah ya yarda sannan kuma su biyin da wanda mai cetan da wanda za a ceta ba su da ikon su gudanar da komi bayan Allah ya yarda su yi sai an yi musu izini saboda haka nan ba abin da zai gudana a farfajiyar kiyama ya ko ƴan uwa sai da izinin Allah muna fata Allah ka datar da mu Allah ka ba mu sa'a sai Allah ya ce wa man yaqul minhum inni ilahun جهنم كذلك نجزي الظالمين ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ومن يقل منهم الله يتيكم وند دك يتي daga cikin su malaiku ma'ana inni ilahun min dunihi lallai ni ma Allah ne abin bauta ne koma bayan sa ayillahu ko koma bayan Allah ai ghairuhu shine waninsa ayyan kana Allah ya ce kowaye ku shi wannan mala'ikan kowaye ya kasance ko cikin mala'iku ko da jibrilu ne domin duk cikin mala'iku ba mai darajar mala'ika jibrilu ya fi su daraja gaba ɗaya cikin mala'ikun Allah domin mala'ikun suna da fifikon daraja to mai daraja ta farko a cikin mala'iku shine mala'ika jibril kowaye kuwa Allah ya ce fa zalika jizihi jahannam to wannan mala'ika da ya ce shi Allah ne Allah ya ce za mu sakanta masa da wutar jahannama kaga ma balle abu ne wanda ba zai yi wani mala'ika ya da'awar uluhiyya ba domin su Allah ya halice su ba sa saban Allah bisa ƙaddarawa da za a samu wani mala'ika ya ce ni abin bauta ne koma bayan Allah Allah ya ce wannan mala'ikan za mu sakanta masa da wutar jahannama to balle wani mutum ya da'awar shi Allah ne ba wanda zai wannan Allah ya bashi kazalika najzi zalimin Allah ya ce kuma kamar haka muke sakanta wa azzalumai kamar haka muke sakawa azzalumai kama jazaina mudda'il uluhiyya kamar yadda muke sakanta mu wanda ya da awar allantaka najziz zalimin muke sakawa azzalumai ayil mushrikina sune mushrikai alladhina takhazu ghayra gairallahi, ilahan an gani waɗanda suka riki wani Allah abin bauta to haka Allah zai musu wannan sakamako sai Allah ya ce awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati الأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون سبحانه وتعالى يتي أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون subhanahu wata'ala yace awalam yaral ladina kafaru shin waɗannan da suka kafirta inji ubangiji ba su gani bane an gani biwawin malam yace ana karantawa da waw awalam yaral ladina kafaru sannan kuma wa qur'a bitarkiha ana karantawa kuma da fitar da ita da kyale ta shine alam yaral ladina kafaru ko awalam yaral ladina kafaru ko kuma a cire wau din a ce alam yar alam kafaru shin waɗannan da suka kafirta in ji Allah ba su gani ba ne ko kuma yara ya alam shin waɗannan da suka kafirta ba su sani ba annas samawati wal arda lallai sammai da ƙasa kana taratukan Allah ya ce sun kasance a haɗe a dunkule guri guda ma'ana malam ya ce ruya an ibn abbas radiyallahu anhuma an ruwaito daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yadda da su yace. inna annal ma'ana lallai ma'anar wannan aya kanata wahidan da sama da ƙasa su biyun kanata sun kasance wahidan abu guda da sama da ƙasa sun kasance abu guda multaziqa wa'inda suke manne ihdahuma bil ukhra an gani ɗaya daga cikin su da ɗayar suna manne sama da ƙasa a manne suke da juna fa fassalallahu bainahuma ko fa fassalallahu bainahuma sai Allah ya rarraba tsakaninsu wa rafa'a as-sama ila haythu hiya kuma ya ɗaukaka sama zuwa ga inda take a yanzu har san mai bakwai an gani ya rabe ya ɗaga sama zuwa ga inda take wa aqarra al-arda kama hiya kuma ya tabbatar da ƙasa ita ma kamar yadda take shi yasa Allah ya ce shin waɗanda suka kafirta ba su sani ba ko kuma ba su gani ba lallai sammai da ƙasa kana taratqan sun kasance a manne da juna a dunkule fa ƙanahuma. Allah ya ce sai muka rarrabe su an gani ai ja'alna samaa sab'an muka sanya sammai bakwai wal arda mislahunna ƙasa ma muka sanya kwatankwacin sammai ɗin yadda muka sanya sammai bakwai ita ma ƙasa muka sanya ta bakwai malam yace ko kuma au fata ƙasama Shi ne Allah a nan ya buɗe sama an kanan latum ɗiru domin ta kasance ba ta zubar da ruwa a ɗinke take in an karanta da wannan sama tana ɗinke, da Allah ta'ala ya buɗe ɗinkin, fa sai sama ta zubar da ruwa wa fataqal arda an gani kuma Allah ta'ala ya buɗe ƙasa an kanat latum bitu ita ma da can a ɗinke take ƙasa tana ɗinke ne ba tsuro tsuro bai fitowa a kanta to sai ubangiji ya bude ta fa batat ita ma sai ta tsirar da tsoro. to kenan in an dauki wannan fassara Allah ya ce awaram al awalam yara alladhina kafaru shin waɗannan da suka kafirta basu gani ba annas samawati wal ard lallai sammai da ƙasa kana taratkan sun kasance a dinke an gani kamar yanda kake sa zare ka dinke abu Allah ya dinke sama ba ta iya saukar da ruwa ya dinke ƙasa ba ta iya fitar da tsirai ƙanahuma, Allah ya ce sai muka bude su muka bude sama sai ta saukar da ruwa muka bude ƙasa sai ta fitar da tsirrai ina fata an gane a wata fassarar kuma kamar yanda aka fassara na gani da ida kenan aw ko kuma na ilimi awalam yaral ladina kafaru Allah ya ce shin waɗannan da suka kafirta basu sani ba basu sani ba kenan na ilimi annas samawati wal ardi kana tarataqan lallai sammai da ƙasa sun kasance ma'ana amanna da juna amanna suke fafata kana kuma sai muka rarraba su inji Allah muka cire sama daga cikin ƙasa muka raba su muka sanya sama ta ɗaya sama ta biyu har suwa sama ta bakwai ƙasa ma da tana dunkula amanna suke ita ma muka rarrabe ta muka yi ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu ƙasa ta uku har zuwa ƙasa ta bakwai saboda haka nan wannan duka ikon Allah ne duka fassarorin nan ba wanda ba zai ɗauka ba haka malaman tafsiri suka ce kowace fasara za ta iya shiga sannan ubangiji ya ce waje alna min alma'i kullu shay'in hayyin ana iya fasara waje alna min alma'i shine wa khalaqna min alma'i kenan Allah ya ce kuma mun halitta daga ruwa kullu shay'in hayyin dukkan wani abu mai rai kenan mun halicci dukkan wani abu mai rai daga me daga ruwa zai dauki wannan fassara waje alna min alma'i kullu shay'in hayyin Allah ya ce kuma mun halicci dukkan wani abu kulla shay'in hayy dukkan wani abu mai rai Allah ya ce to mun halicce shi daga mi daga ruwa kenan dukkan wani abu wanda yake da rai daga ruwa Allah ya halicce shi wannan fassara ta farko kenan fassara ta biyu waje min al ma'i Allah ya ce kuma mun sanya daga ruwa kulla shay'in hayy rayuwar dukkan wani abu idan babu ruwa kenan kowanne abu zai mutu Allah ya sanya rayuwar kowanne abu a bayan ƙasa daga ruwa shine min hayawani na daga dabbobi wa nabatin da tsirrai wa gairihi da waninsa sai Allah ta'ala ya ce afala yu'minun shin ba za su yi imani ba bi tauhidi da kadaita ni saboda haka nan cikin hikimar Allah sai ya sanya ruwa ya fi komi yawa a duniya domin ruwan nan duk duniya ba wanda ya isa ya halice shi in ba Allah ba kuma akwai mai zartsi akwai mai daɗi koguna biyu ma Allah ya gudanar na ruwa ɗaya kogin daɗi ɗaya kogin gishiri wa huwa allazi marajal baharaini hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura malamai suka ce da kana tafiya ka hau jirgin ruwa ga sa a haɗe amma akwai barzak idan ka je ganin wannan barzak din kariyar ba za ka gan shi ba amma Allah ya sha makance su da za ka ɗebi wannan azbun furatu ruwan sha ne mai daɗin haɗiya da za ka sa za a ga fuska kana haɗiye shi da daɗi yana wucewa wa hada milhun ujaj wannan kuma ruwan gishiri ne mai zartsi in za ka haɗiye shi sai ka rufe fuska idan ka daga fuska ka za a gane ruwan bai da daɗi amma Allah ya sha makance su kuma suna tafiya a kogi guda kuma malamai suka ce da ba ka ɗebi wannan ka watsa a cikin wannan ba zai zauna ba zai yi tsalle ya dawo zai yi tsalle ya dawo ai kogunan suna nan a duniya yanzu wanda ke jayayya ya hau ya je ya gwada ya hau ya je ni bace Lagos ba ya hau ya je ya gwada Allah ya tsare ga ruwan dadi ga ruwan gishiri ina fata an gane in ba ikon Allah buwa zai yi wannan sai Allah Lagos ai kuna da teku akwai teku Allah samu gane saboda haka nan ƴan uwa wannan shine cikar ikon Allah ruwa dinnan mai daɗi shine ɗan adam kowanne kuma da amfaninsa duk abin da ka gani idan babu ruwa wallahi kowa zai mutu ko da ga abincin babu ruwa ɗan adam zai halaka shi yasa Allah ya sanya rayuwar komi da game daga ruwa kuma ka kalli ruwan nan da za ka dibe shi in ka ɗauke shi ba fari ba shi ba baki ba shi ba in an ce maka meye launin ruwa a hadisi dai annabi ya ba shi launin baki haka annabi ya kira shi baki amma kuma a launin ruwa yanzu ina tambaye ka na ce meye kalan ruwa sai dai idan ya taru in ka duba shi sai ka ganshi bakikirin amma yanzu da zaka dabe shi karkarkar a hannunka fari ne fari ai nono kenan rigar wancan mutumin kaga fara ce haka ruwa yake ai ruwa ba haka yake ba ba baki bane to wannan kala ne Allah ya kalubalanci zuwa tashin kiyama in banda annabi ya gaya mana baki ne kuma a ida ba za ka ganshi kamar bakar rigar nan ba sai dai in ya taru waye isa ya faɗi launin ruwa ko akwai shi in ka ce fari ne nono ne fari in ka ce baki ne irin rigar ka ita ce baka in ruwan ya jirkita kenan ya zama na kwata wani abu ya shiga baki kirin shine zai koma haka amma ruwa warai warai mai daɗi a baki karkar in ka ɗebo shi me ya kalarsa eh kalar ruwa shi to menene kalar shi a duniya ai duk wani abu za a ce kalar kaza ya sa riga kalar kaza kalar fari kalar kaza ba wani abu kalar ruwa ko akwai wani abu da Allah ya halitta kalar ruwa akwai wani abu da Allah ya halitta kalar ruwa wanda za a ce kalar su ɗaya da ruwa ya za a ce wannan abin a kalar fari ne wannan kalar baki ne wannan kalar bulu ne azraqal launi kenan an gani wannan ahmarul launi kalar jani wannan asfar ma'ana yalo kenan to kaga duka kala za a ce amma menene kalar ruwa babu kuma kullun shi muke sha mun fi amfani da shi ko rantsuwa da Allah nayi bazan ba yi kafara ba da muka haɗu a masallacin nan da na ciki da na waje wanda sauti ke kai musu da matan da ke cikin gida billahi lazi Allah da ya halarci sama babu ginshiki ko rantsuwa ne ba zan yi kafara ba daga hudawar alfijir yau muka ɗauki sahur zuwa yanzu muna azumi ba wani wanda bai amfani da ruwa ba ko akwai shi sai dai arni ko ko arne ma yayi yawa yawa ko arne ma yayi ko kafiri ma yayi wai bai amfani da ruwa ba waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy arne ma ya sha yayi wanka ya diba ka wanke kayanka ka yi wanka da shi ka wanke bayi ka wanke kaza sai dai ka taro shi shin idan zaka lissafa amfanin da ruwa yake maka zaka iya ba za ka iya ba ni'imar ruwa kawai ta isa wa ja'alna min al-ma'i shay'in hayy amma dan adam kawai sai ya diba ya sha bai damu ba inda siyan maka da ruwan za a yi baka da kuɗin da zaka sayi ruwa ba abin da ya kai ruwa arha jarka guda za a baka naira 25 jarka biyu naira 50 yan ga ruwa in sun dauko wannan abin nawa suke sayar da shi kuma gashi shine tushen rayuwa amfani ladan dauko kawai ka basu dan ruwan na Allah ne in ya dauko da shi ba wanda ya isa ya fito da shi in ya rike na sama ba wanda ya sai saukar da shi wallahi duk duniya sai ta halaka kana ji kana kallo dan uwanka zai mutu waja'alna min al-ma'i shay'in hayy wannan ya isa ya zama aya ga mutane wata rana annabi yana masallaci yana hudu ba ranar juma'a In ji Anas dan Malik hadisin yana cikin Bukhari da Muslim yana cikin hudu ba sai ga wani balaraban kauye ya shigo ana hudu ba amma ya tsaye da annabi Muhammad yace ya rasulullah halakatil amwal wan ce subul fad'ullaha yi yace ya ce ya ma'aikin Allah dukiyoyi sun halaka hanyoyi gaba ɗaya sun yanke komi harka ta tsaya ka roƙi Allah ya mana ruwan sama ana cikin fari annabi ya shiru yana kallon balaraban ƙauyen nan yana cikin hudu ba sai annabi ya tsaye da hudu ba Anas ya ce a lokacin garin Madina suna masallaci gaba ɗaya ba alamun hadari a sama saman Madina ta yi wasai ta yi haske annabi rahama sai ya daga hannun shi sama ya ce Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma gisna! idan annabi zai yi addu'a irin ta wannan roƙon ruwa to yakan daga hannun shi har a ga hammatan shi du'a'u in wabti hali. in du'a'u mas'ala ce yakan daga hannun shi daidai da fuskar shi kamar yaya kenan alhamdulillah to in zaka roki Allah wata mas'ala kana buƙatar wani abu wurin Allah haka zaka daga hannunka haka sunna ta tanada amma an je filin yaki ko irin fari ko wata masifa mai karfi to annabi shine yake daga hannu har sai an ga hammatar shi an ce inda gyauto ma zai iya zamewa ya faɗi shi yasa wannan balarabin kauye yana gama magana sai annabi ya daga hannun shi da aga hammatar sa yace Allahumma agithna Allahumma agithna Allahumma agithna Anas yace so uku annabi ya faɗa saboda mujiza sai ga ruwa na diga a gemin annabi Muhammad suna kallon ruwan na diga alamar bishara daga Allah Anas ya ce wani girgije ne yadda ka san garkuwa kamar faranti garkuwa cycle sai ya bullo ta wani dutse da ke bayan garin Madina Jabal Sila ya ce kamar ba ta bayan dutsen girgijen ya fito ya taho sai da ya tsaya tsakiyar sama suna kallon shi cycle baki suka ce sai suka ga yana bajewa yana yin dama yana yin hagu yana yin gabas yana yin mai gaba ya baya yana ta bajewa annabi yana minbari ya ce kafin su gama sallar juma'a aka yi cida aka tsawa aka barke da ruwa aka dinga ruwa a ruwa suka fita suka tafi gida tunda aka fara ruwa wannan juma'ar bai tsaya ba sai da juma'a ta zagayo juma'a ma ta zagayo bai tsaya ba ana maka shi ana ruwa suka shigo masallaci ana sheka ruwa annabi ya hamin bari zai hudu ba wannan balaraban ƙauyen da ya zo wancan kadin sai ya sake shigowa a jike Ya ce ya rasulallah halakatil amwal wa ci subul fad'u yumsikuha anna yace ya ma'aikin Allah dukiyoyi sun halaka hanyoyi sun yanki ka roƙi Allah ya rike ruwan nan daga gare mu an ce annabi sai ya daga yatsun shi sama ya ce allahumma alal akami waz zirabi wa butunil audiyati wa manabitish shajar yace ya Allah wannan ruwa alal akami yi shi akan tuddai wa zirab da tsibrai wa budunil audiyati da kururuwan duwatsu wa manabitish shajar da cikin dajuka can inda manyan itatuwa suke matsarin itatuwa daji akai ruwan can Anas yace annabi yana wannan addu'ar da balaraban kauyen nan yayi magana kamar ka kama tiyo na ruwa ko control din na hannunka sai suna ganin ruwan ana janye shi daga cikin garin Madina yana komawa bayan gari yadda annabi ya roka yana komawa yana komawa sai ruwan ya bar gari an ɗauke shi nan take yace kafin su ga sallah su fito an ɗauke ruwan har rana ta bullo gari ya sha kowa kuma ya taka ya tafi in ba Allah ba ya rike wannan ruwan waye isa ya kawo shi yasa wani wani shaki mutum da Allah ya saukar da wa annabi Muhammadu qul ara'aytum in ja'ala ma'akum ko gauran faman ya'tikum bima'in ma'in Allah ya ce ka gaya musu yanzu inda Allah zai sanya muku ruwanku da kuke tonowa a ƙasa ku yi bohol ku tona ku yi rijiya ku yi kaza wannan ruwan na ƙasa da za ku wayi gari kafaffe sai dai ka hange shi can ƙasa baka isa ka ɗebo ba an kafar da shi waye isa ya zo muku da ruwan da zai zama mai bulbula da zai ci gaba da bubbuga har ya yawa ku amfana da shi akwai sai wannan kafiri ya ce wa annabi Muhammadu ya ati bihi al-fu'us wal ma'awil yace ai diga da magirbai za su zo da ruwan wato za su tona ƙasa saboda kafiri ne zai yi annabi tsaurin kai ya ce ai diga da magirbai za su kawo ruwan ma'ana za su yi ta gina ƙasa yana faɗin wannan sai Allah ya makantar da shi aka tsaya ruwan gidan shi to ya je ya kawo diga da magirbai ta dawo da ruwan gidan shi an tsuwa da ruwan gidan shi ya makanci Allah ya shiryar da mu shi yasa ya ku ƴan uwa Allah ya yi mana ni'imomi ga sunan burjik wanda ba za su irgu ba amma mafi yawa ba ma gane ni'ima ce ila sai mun rasa ta in muka rasa ne muka shiga wani hali to sai mu gane cewa ashe abin nan yana da amfani gare mu shi sa Allah ta'ala cikin rahamarsa da jin kansa ya sanya rayuwar dukkan komai daga me daga ruwa sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce shin ba za su yi imani ba su gazgata ubangiji subhanahu wata'ala bala Allah ka sa mu yi imani mu tsara dokokin ubangiji sai mu kwana nan Allah ya kai mu zuwa gobe sai mu dora daga inda muka tsaya insha Allah Allah shi mana gudunmawa